18 التجانيون هم الخواص فالصحابة ومن على نهجهم إلى يوم القيامة هم العوام أقوى تبايا بالكنما شوانا تاشي شكالي مت إنائه بينا to kai kai za ka kokore shi akwai tambayar mutanen me suke da me suka kare kansu duk tuhumtar da aka yi musu an ce a su da suka kare kansu addini su ba sabo ba ne ba kun yi to an haɗa tambaya fata haɗa don ba za ta gaba kowa ya riƙe ba ta fito ba inda sun ce ainihin sukan kare kansu ba har sun kawo hujjoji bare guda uku suna kare kansu daga wanda da suke aikatawa ko to shi nuna ba ta da farko suka ce ɗariƙa su alwashi suka yi saboda haka na za su ci gaba da yin kullum kullum ko wannan wanda hujjar da ta fi gagaran mutane suka ta gagari balkinawa na jin ƙasarsu gaba daya na biyu suka ce ɗari ba ainihin don an ce ba a karanta jauhara sai da alwala wannan ba matsala ne ba ba ga salar juma'a ba saboda kanan akwai shi a musulunci ma irinsa wanda duk an ba su ansa akan waɗannan kuma mai gamsarwa wancan sai da aka bada amsa akan alwashi ne da wajen kusan amsa da yawa gudana ne ɗan ƙaramin ɗan dijiyar ne a lagos ba son ka dubu suna da ɗan dama guda shida bayan kalega na uku suka ce ai wannan ba wani matsala in dai ba jahilci ba ma ba a ce wai don mutum ya karɓi wurin annabi ai ba wannan ba matsala ne ba ana iya karba saboda annabi na koyar da ilimi biyu ilimin farko ana yin sa annabi na karantar da ina karantar da al'umman gari ina karantar da zaɓaɓɓu to karantar da al'umman gari shi ya tsaya da yayin da ya mutu amma mitin da zaɓaɓɓu wannan ba a daina yi ba da haka suka kare kansu hujjoji guda uku kuma wannan kamar abin da ibn taimiyya ne yakan ce ko muhammadu bin haza akbar ma inda duk abin da wani batijana yake tinkan da shi ko sufi bai wuce a wannan abu guda uku ba to kuma an warware shi sai dai kila warware da aka yi ana warwarewa ne kana ta dariya ka ake mutane na soka ne in ba mai dagile ba kai ga zama soko tun da shi ba karke ba wannan babbar shubuhar da take ga rafkan mutum da ita kenan alwashi ne in suka sharhi za ka ga sai kamar haka idan baka san alwashi a musulunci ba wancan kuma don sun ce jauhara ba a karanta ta sai da alwala bai nuna daban take ba ainihin suka ci suka kwatanta da sallan jima'a ne doctor yake ce musu kaɗan daga ciki to shi a dai malikiya bai san wani mutumin da yake ba a sallar juma'a ba a sallar juma'a sai da taimama ga wanda sallar juma'a ta kama shi da kuma shafin taimama ya kama shi duk a malika ba inda aka faɗi cewar ba za a sallar juma'a da taimama ba ga lahiyi ne ake magana amma wanda lalurar juma'an ta kama shi kuma ga lokacin juma'an yayi zai iya sallar juma'a zai yi da taimama don haka kiyasun nema a wujudin fariki suna kafa hujja ga su ba su san ma mai suke magana a kai ba fikihu da suka shigo sun shigo bangaren layin da ba layin su ba sun bayan bata kai a cikin fikihu yadda duka dukkan wannan maganganu da kaza alwashi me yake da suna maganan eh, alwala sun shigo babin fikihu ne to su kuma gashi ba su san fikihun ba to sai yanzu abin da ya rage babban maganan cewar eh shehu tijjani na karantar da ilimi biyu ilimin awam mu ilimin mutanen gari da ilimin kebako annabi kai ko annabi na koyar da ilimi biyu ilimin awamu na mutanen gari kuwa da kuwa sahabbai duka awamu ne ilimin awamu wannan mutuwan annabi ilimi ya yanke amma akwai khawas da yake karantar da su wannan bayan ya mutu ma bai dina zuwa yanayi musu darasi ba irin su tijjani kenan saboda haka nan gaga kenan nan shehu tijjani na nuna shi shine khawasu sahabban manzon Allah awamu su abubakar su umaru su usmanu su aliyu da sauran wa'annan su maliku su shafi'i su ahmad bin hanbali su waye dukkan wa'annan awamu ne iliminsu ya kare da mutuwan annabi amma shi tun da ina kawa su a shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ya je ya ga annabi suka ta ko yake kuma karatu a gaban annabi kenan wannan shine ma'ana kaga ina da kansu za su janye wannan kalmar sai dai sun riga sun rubuta ta dan adam ta magana mai kokarin bin lungu-lungu bari biyo ta inda duk kake so shigo hmm. eh. Eh, da jauhara ita ce ba biyu guda aka bata ai babba ce duk ta fi su girma eh Eh, to an irin ku nake son a yi to ya faɗi abu biyu ina kaza ban san dinga tafiya da katako ai karatun a gama amma an gana da kale ta dangane da kaza ya faɗi kaza a ina kwanan ta tsaya a ina aka tsaya ka bi idan baka bi ba yadda za ka gane baka na uku ba to shi ne wannan na uku na so da ina zuwa ka ce ina na uku da na ji daɗin bayani da har kyauta na yi maka amma yanzu ba kyauta ah. gashi an kare an gaba babin da shi faɗi mai kifaɗi ma yanzu ya rage shi an shuru gashi gado to gashi nan attijaniyuna humul khawas ko فالصحابة ومن على نهجهم إلى يوم القيامة هم العوام مونا دوك عوامني تجاني دا تجانا وسونا خواص ilimin su bai karewa ala za za'ami ke hmm. sakata alladhi yaqulu ala za za'ami asailu ala za za'ami huwa ma fahima kala Yuna, tijana sun ce baka lura ba ya yakubu fi tabariri aka bi shekihim ko baka gani ba wajen kubutar da karban shehin su a tijjani tariqatahu minan nabiyyi annahu ay ash-shaykh at-tijjani qala Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aku kana yulki ahkam al khas lil khas. Bagasinan ba fili kalma da kama yaku yana karantar da hukunce-hukuncen keɓaɓɓu ga keɓaɓɓu. Me za a ce musu ne zaɓaɓɓu ga zaɓaɓɓu. Zaɓaɓɓen hukunci ga zaɓaɓɓu. Wala amu lil amu. Ilimin amu ga amu. في حياته فأما بعد وفاته فقد انقطع الإلقاء العام للعام فهنگاني يقول سو قد إلي من غممو غممي غغممو إلقاء العام للعام انقطع وبكي ماذا يقول إلقاء الخاص للخاص هذا لم ينقطع bi wafatihi yi isa kaga tijani ya samu wa hadha alladhi alqahu min i'ta'il wird wa fadli wannan inna wa hadha alladhi alqahu wannan wanda annabi ya sake shi nan min i'ta'il wird wal fadli baya da wannan wurdi da falala aljasim min ahkamil khas lil khas ko haka suka ce nan ina zaka ga wannan jawahirul ma'ani juz ina ɗaya ɗari da arba'in da ɗaya ina na ga walkina sai ka ji ta waje birgina ne suka rutsar da shi kawai aka ɗauki irin abun mai makala abun nan kai karfe aka rufe injin ya dinga gani har ma ya da ɗauko daga garin sai na raba mutane kulki da na yi mamaki ga na daɗe na saka kasu jeje amma kuwa suna ta salati wai abu na wasa ba. don ka gada wani zuba a rufe hannu na dai ka gabiru na ta yakari yana rubutu da kanshi sihiri har da hansa wala shakka anna hadha al-kalam al-batil wannan maganar dokta kina eh shafi hamsin da tara usul ban kana ba an sai to ina ni ta hayar ba ba ya eh lalle aiki dare rikar nan da eh, a don a ai wannan labarin ya bayar a haka eh eh ai kaka kai aje ma bai nuna inda ya kulle maganan ba kuma dai namu daidai yake tafiya ina namu mai namu yawwa hmm, ina nan daidai ku yawwa wannan malam da sani ka je ka ka naka ko ya fada shadda ne da malam abu sufyanu kuma ya kamata dole kuna da shi na ku luri ne ai ku zama kuna da hilmani dole tun da to wurin ku fa za a dawo in an tafi an je an dawo wurin ku za a dawo hmm. saboda domin duka a sanya wa'ina alamomi daga nan alaba shi ka ci gaba da ƙara naka kuma wannan sun ma ishara sun haska ma to je ce kaga can wurin hmm, tsitsige ne kaga can wurin tsitsige ne kaga can wurin ma tsitsige ne aka ah, ce to shira din ba zai ka naman fitilar kwai ba <laughs> eh kafin ka ƙara zanen ka zai ce ce wannan ma irin wancan ne ce wannan ma ya wancan illa eh, eh madadi <laughs> yau to yanzu mu dora dai yawa naka ne kai kai kai karatun da kai kadai wala shakka anna hadha anna al-kalam al-batil yatadammanu umuran fazi'a ya tattara abubuwa masu tada hankali haddamatul lidinil islam masu rusa addinin musulunci minha daga cikin wani abu annahu ya tarattabu ala zalika abin da zai biyo bayan wannan ya tarattabu ala zalika abin da zai biyo bayan anna shekha tijjani wa jami'a ahli tariqatihi tijjani da dukkan yan tariqar sahumul khassa kenan ko فالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه والتابعون لهم بإحسان وتابعوه وجميع الأئمة المجتهدين من أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجميع أهل السنة المحمدية إلى قيام الساعة هم العامة سنة كما قريب قيل أن أجل هنا جمرات مسدادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أوراد الطريقة التجانية دومين النبي بيكرم تونه الدين تجاني بقى. ko ba tijjanin kansa aka tambaye shi don Allah na tambayan ka annabi ya karanta wurdin nan na tijjani zai ce maka to ai to a maganin to a ya gama ka gama banda eh ko a to dole ce maka a bai karanta ba ce to an gama daga nan baka neman wata amsa amsa ta fito A أراد طريقة التجاني wala ahadun min ashabihi haka wani daga sahabbansa bai karanta ba wala tabi'una lahu wala tabi'uhu wa halum majarra dukka tafiyar da su in ji mai na hawa wa shekhu tijjani taban shekhu tijjani tabbas la yuridu bil akamil khasa ila tariqatahu ba wani abu da yake nufi da wannan khasa na sai tariqarsa wa jami'a ma tadammanahu da duk abun da ɗarikan ya ƙunsa min tilkal mabadi'i wal aqaidi wal ahkami wal fata'ili allati tatanafa ma ahkamil kitabi wa sunna wanda sun saba da hukuncin qur'ani da sunna wa minha daga ciki tunda yana lissafta ainihin eh, illolin inna Allah amara nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da zai biyo bayan wannan magana ta tijjani annabi na bada ilimin ke zaɓaɓɓe ga zaɓaɓɓo ilimin gama gari da gama gari kenan amara a inna Allah amara nabi bi an yi balli ga jami amma an zalahu ilaihi ba an ya gaba an hori manzan Allah haka mai risalatihi wa huwa qawluhu ta'ala ya ayyuhar rasul balli ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al har in baka isar ba fa ma ballagta risalatahu walau khassa rasulullahi ba'dan nasi da annabi ya keɓe wani daga cikin mutane bishai min risalatillahi wa ahkami dinihi wa sha'air ibadatihi dona ba'din da zai keɓe wasu banda wasu au taraka ba'daha ko ya baro su hatta mata walan yuballika ko li'annahu yantaziru sahibaha yana jiran wanda zai isar da shi lama atarab lama atubira annahu qad ballaga risala ai ba za dauka ya da manzanci ba daga cikin ku sharuɗan siffan annabawa ku na farko asidiku na biyu al'amanatu na uku kenan da ba manzon Allah ne ba tunda bai isar da manzanci ba bai cika sharuɗan annabtaka ba wanda kuma wajibi ne gare shi haka al amanatu a tabligu al-fitana to na annabi bai cika ba tunda ya rage wurdin tijaniya a keɓe sai bayan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kawo shi التي أرسله بها ربه إلى الناس كافة لأن لفظ ما بلغ ما أنزل إليك ما إن بلغ ما يدل على الإحاطة والشمول سيغاني من سيغ العموم وعلى قول الشيخ التجاني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ كان أولا ما كان تتجاني النبي بي إسد جميع ما أنزله الله إليه بل قبل موته بل هناك أحكام كثيرة أقول كنت كنت داما هي للخاصة تركها ينتظر صاحبها وهو من a shekhu tijjani ba yadda za a yi wanda ya karanta musulunci in dai ba wani abu ya kulla a rasa ba a musulmi ina musulmi tijjaniya sai dai dama in kafiri ne ya shigo cikin musulunci don ya bata abin da ike ina yin sa'ala ba sai da to shi kenan zai ci gaba da yin tijjaniya kuma ba yadda za a yi wa mutane na mudahana a ce a zauna a yi musu idara ce ce a ku harkan ko ina mu har sun fahimta bar ta waɗanda ba su fahimta ba وهذا لا شك هو مراد الشيخ التجاني كما تبظن شيء من من شيخ التجاني وقد جاء في جواهر المعاني يا بود أبكا قلت لسيدنا من سيدهم أي الشيخ التجاني علي العرازم يسأل وهل كان سيد الوجود عالما بهذا الفضل ويكشو شو قبان هل هذا ولا فللا المتأخر في وقته قال نعم هو عالم به ai ya sani yana sani ya mutu bai isar da ta yi wurdin tijjaniya ba kultu walima lam yadhkurhu don mai bai ambace shi ba li ashabihi wa sahabbasa radwanullahi alaihi wannan kaga ko da shi tijjani a ko da wani me yake da sunan jahilin dan dare ka zai ce a annabi shi sahabbai sun yi wurdin tijjani a lokaci kaza sun yi kakaro hadisi ce ashe kai so ko ne ka saba amalin ka ko an yi wata mukabala da ainihin shehi wanda ya rasu Allah ya ji kansa ina tuna mukabalin nasu akwai ilimi ciki yace masa yi eh, maza yace ku ai dama ba ku yadda da fiqhu ba ba ku yadda da kaza ba zai je yan matsa fa kaman zai kuka sai ya kawo ci ku ba ku yadda da fiqhu ba yace kai tsaya ka je kafin a ce ku ce kaza dan tijaniya ne bai yadda da fiqhu ba kakka kakka kakka ce ɗauko mata jawahir ma'ani shafi kaza ko ya ɗauka ce karanta da kanka ya karanta ya fassara tsohon na ya kuma ce ce wala ni ba san da nan wurin ba duk mai neman gaskiya in dai gaskiya yake bi sai dai muskilan kawai da za a faɗakar akwai da dama tinƙaho da hujja kan sa mutum kuma ya fita hanya. ka dinga musu mukabala da nufin ka ci musu mutunci ka dizga su ka nuna masu jahilai ne to wannan kuma zai hana maka cin nasara idan za ka yi ka yi don Allah ka yi da gaske ba da nufin nama ya samu ba ka samu jahilai bari ka yi musu kaca-kaca ƙarshe sai Allah ya ba su nasara kai bakka saboda girman kanka saboda haka nan ko na zai a ah, ai sahabbai sun yi ta kamar yanzu misali ai shehi kan ce babu istighfar da alqur'ani babu salati ga annabi babu haira alqur'ani ce duk akwai ce to shine mu ce to <laughs> tsofu ba haka take ba kai kakkace gariya ne da dai abokin shi ne sai ka ce masa haka to amma saboda ladabi ce a karamka lafa ba haka ne ba shi shehu tijjani wanda aka karba da gare shi shi ya ce ba wancan na ƙura'ani ne ba na shi daban ne ko? Eh, ba wannan wanda kake kafa mana hujja na ƙura'ani ba shi ne ba ba wannan hadisai su ne ba shi shehu tijjani ya ce na shi ya karba daga annabi annabi ma bai isar da shi ba ka kama sa wannan magana sai dai kada wai gari ba ka da na hawa ai mukabalar Nijar. ya ce yace karya ne babu shi a jahilul ma'anin Ɗakko min ka karanta min ka ɗakko ka ce kasan san wurin ce ce babu karya kake wace karya kake kai ma ka san wurin na karya kake ni ban san wurin ba kuma babu wurin ga jawahirul ma'ani buɗo min shi ka buɗo kuma karatun ya zama rikici ka je ka iya karatun tun wuri amma dai ina tabbatar maka ka koma ga Allah ka yi don Allah shi ne zai fi da kai amma ko ban ka don Allah sai ka iya kuma eh duk tijaniya zalla ake magana yanzu fada na cikin gidan tijaniya ne na kadiriya daban sai dai sun yi musharaka a asali amma wannan dai wanda ke cikin nan tsogoron fada da tijaniya ne kadiriya za ka nemi nasu yadda ake yada wannan haka yan kadiriya ke yada wannan suna ma ta ya alu suna yada wannan kila baka san wannan ba kai duk wata hujja da ka sani dan izana zai faɗi rusa tijjaniya dan kadiriya na bayan shi yan kaga sun haɗe da can ka taɓa ji masa ciwo ne shi ɗan ƙadiriya da ka ji masa ciwo sai ka zo za ka yaƙi ɗan tijjaniya to zai haɗe da ɗan tijjaniya su yi ma dukkan tsiya mun garin mu nan ne garin kadirawa nan ne cibiyar su nan ne headquarter tana ta afirka ta yamma tun da nan ne muke da zargin yaki li ashabi ridwanullah alaihim li lima fihi min hadha alkhair bayin bayyana musu ba saboda alkhairin da ke ciki alladhi la yakfi la yukayyaf qala mana'ahu amrani ai abu biyu hana annabi ya isar da shi kaga ba isar da shi ba kenan wannan lazimin su da suke da wurdin su ba wancan na qur'ani ne ba wannan daban aka karbe shi mana aho amrani al-awwal annahu alima bi ta'khiri waqtihi ya san lokacin sa bai yi ba wa adami wujudi man yuzhiruhu Allahu ala yadayhi da rashin zuwan wanda Allah zai bayyana abun ta hannunsa fi dalika lokaci Ya sa bai ba da shi ba a lokacin ba wanda zai iya yada ɗariƙar tijjaniya ta hannun tijjani za ta bayyana yasa aka batta a sani abu na biyu annahu lau zakara lahu da ya ba su labari kawai hadal fadlul azim fi hadal amalil qalil a wannan dan aiki kankane la talabu minhu an yubayyinahu lahum da sun nema ya bayyana musu shi lishiddati hirsihim saboda tsananin kwaɗayen su ala alal khairi ولم يكن ظهوره في وقته فلهذا لم يذكره لهم شوانا نانا جواهر المعاني كو شافي كم hamsin da tara mode ɗari ɗaya da arba'in da uku ko kuma sauran ba a nan ba ba a can ba to gani na nagar kai baka da wannan baka da wannan baka da tsutsu baka tarko ba bu hidaya hadiyatul hadiya ku? babu jawail ma'ani ba tsoho ba sabo ha eh? Al-aqilu. tasba'una mai hankali anan har can la shakku bai tantama fi anna hadal kalam wannan magana wacce magana ta tijjani ko da ta zo a jawahirul ma'ani zuru ba ya bazara ba wa ya ta yatadammanu dan ya tattaro annan kenan wannan magana abin da take nuna mana annabi katama min ashabihi khairan ko katama khairan kenan min ashabiya ya ɓoye alheri daga aksara min ma'allama allamahum ko sama da yadda ya koya musu Wai ta tarattabu ala zalika aidan annahu sallallahu alaihi wasallam yamtathi al-amra rabbih kana annabi bai aiwata da umarnin ubangijin sa ba bi tablighi jami'i ma anzalahu ilayhi wa qad rawa al-bukhari wa at-tirmidhi an aisha radhiyallahu anha annaha qalat man haddathaka anna muhammadan katama shay'an ta ce duk wanda ya baka labari wai annabi muhammadu ya ɓoye wani abu mimma unzila amma unzila alaihi faqad kadhaba yayi ƙarya in ji umul mu'minina wallahu yaqulu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu وذكر ابن كثير في تفسيره أن رجلا جاء إلى ابن عباس ونياز وجن أن عباس فقال له إن ناسا يعطونا فيخبروننا متعنيك ذو بام الأباري أن عندكم شيئا لم يب... لم يبده رسول الله كنا دون أود النبي بيبين شبه قو إن جدا النبي للناس فقال ابن عباس alam ta'lam anna Allah ta'ala qala kai baka da baka ji Allah ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika shine zai kebe mana wani abu wallahi ma warithna rasulullahi sawda'a fi baida ba mu gaji wani baki a cikin fari ba wani rubutu wata takarda ba abinda muka gada daga manzon Allah illai qur'ani na gidan kowa eh ta wannan ne wani abun ya dame ce wai mutane nan ba sa karatu ne haka to ya zaka zayyana lahum shaytan wa amala karatun mu na safe. idan shaytan ya riga ya kala wa mutum to ba inda zaka yi da shi man lahu fala hadiya lahu wa qala ibnu kathir hadha isnadun jayyid wa hakadha fi sahih al-bukhari min riwayat abi juhaifata ko wahabu juhaifa abi juhaifa shine wahabu bin abdullahi aswa'i قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي كنا دون ابن وحي مما ليس في القرآن da aliyu da abbas ai daidai suke dukansu ya kanne ne ga annabi na ammominsa ya'yan ammominsa ne faƙala la والذي فلك الحبة نعلن سيما دوان دي سلاد له وبرع النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل سيقوة فهمت دا أكم ومتم في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ميكي أتكين تكدك قال على الأقل ديا والفكاك الأسير دا أنت باي أن لا يقتل مسلم بكافر وروى مسلم مثله فقال قيل لعلي رضي الله عنه أخبرنا أخبرنا بشيء أسره إليك النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شيء أكمل بمنا باين ونود النبي مكسرنسا فقال ما أسر إلي شيء أنه bai asarta min wani abu ba katamahun nas ya mutane shi walakin ni sami'tuhu yaqul la'ana Allah man zabaha, li ghairillah Allah ya la'ani duk wanda ya yanka saboda wani Allah wa la'ana Allah man awa muhdisan Allah ya tsinewa wanda duk ita taimaki dan bidiya ko ya koyi shi ai mubtadi'an wa la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya la'ani wanda ya zagi iyayensa wala ala Allah man ghayyara al-manara Allah ya tsina wanda ya canza iyaka wa yatarattabu ala zalika abunda zai biyo baya wannan aidan takdhibu ayatil yawm akmaltu lakum dinakum tunda an ce an cika sai bayan dubu biyu a dubu ɗari da ɗari biyu sai ga wani sabon addini to wannan ya nuna wannan aya kenan bata cika ba wannan aya an karyata ta wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kama sabaqa wa minha daga ciki nahnu kama qala Sheikh Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi al-Maghribi la nusallimu haka mu ba mu saki ba fa kai أن في wa الإسلامية خاصا وعاما هاي زي ba ta أنسى ba wai shara musulunci akwai keɓaɓɓe akwai gamamme ba mu yadda haka ba li'anna hakama shari'i khamsa hukunce hukunce shari'a biyar ne sai dai fa dunkulen dunkulewa wa hadal wirdu wa fada'iluhu wannan wirdin da falalasa in kana min addini in yana daga cikin addinin musulunci fala budda an kula fi ahkami shar'i khamsa li'annahu amalun a addallahu li amilihi sawaba tunda dai aiki ne Allah ya tana dila da game yinsa fa huwa imma wajibun wa imma aw mustahabbun wa lam yantaqil annabi bai bar wannan gidan ba ila rafiq al-a'la hatta bayyana li ummatihi jami' al-wajibati wal mustahabbati wa qad taqaddama anifan ya gabata dazu dazun nan hadith abi juhaifah alladhi jaa fi sahih al-bukhari wa ma fi sahih muslim wa ma jaa fi tafsir ibn kathir an ibn abbas fa kayfa la yakhussu an-nabiy ahla ya annabi ba zai ware yan gidansa ba ko khulafa'ihi yadda ita zakin iwari wani kato a afirka bishai min ahkami shar'ihi wa awamir dinihi thumma yakhussu bihi rajulan ko kamar yadda kai ce iljam ya zo keɓe wani ƙato fi akirin zamani bima ya tana fama a kamil kitabi wa sunna wana ina za a gan shi alhadiyatul hadiya ta mala usman ba shi na eh, kan abi shafi ba shi ko don ya kamata muna samun abin nan din da na ana bin ya kamata masu hadiyan nasu karu kana da shi to za ka shiga ne za ka taya shi to shafi nawa ne da sai ka zama ta baki wannan kai na wannan kai na wannan sai ka nan mana sai kallo sai yawo ka nema baka matsa ba kuma na mai lafiya ya samu ai ba a samu ga kudi na na zuwa ba a samu an daina zuwa hmm? wala shakka ko shakka babu kai gan ba ka tsundu ba ka karbo wala shakka anna kulla muslimin aqilin duk wani musulmi mai hankali basiri mai hangen nesa waƙafa alama ƙarrarna ya tsaya ya fahimci abinda muka tabbatar min awwali hadal kitabi ya arifu yaqina zai sani tabbas inna tariqata tinjaniyata ku unzuru me dinun jadidun iktara'ahu shaykhu tinjani ala hisabi dinil islami irin addinin musulunci wa karamati rasulillahi alladhi nasiba ilaihi jami'a a akadibihi ainihin wanda ya jingina dukkan su zuwa gare su alati ta tazammuna takziban li risalatihi wanda sun dauki ƙaryata saƙon annabi a samawiyyati al a wani laha ko godiya gare ta walima sabata zalika indahu ai Shekaru ay asyiqu tijani dhahaba wa lamma afwan ra'aytu ya kamata akwai koma a wannan ma an ba shi fulsau zai ya dauka wa lamma thabata eh, zalika inda ko da ya tabbatar da wannan an gane ku ina ba da karatunsa ne wannan ya kamata mu lura da irin darasin ya kamata mu lura da na sunna in na ya gagara mu lura da darasin bidiya idan yana tafiya dan bida yana tafiya bai ba da ilimi gaba daya sai ya tabbatar da ya ga kun gane kun gane sai ya tsora kun gane sai ya kawo misalin maganar irin karatun nan da muke kuna ganin akwai ana nau'in takura maku wani ba takura maku ake ba so ake a gane in an faɗi magana a nemo ta in an tafi magana ka in har gaskiya ne ka karanta sai ka samu matsala sai ka dawo da ita to amma ko in ma kawai ka tara ne ka aje ka tagar harkokin ka tara ka aje ka tagar harkokin ka haka za mu yi ta tayi wannan bai kama da karantarwa annabi ba bai kama da karantarwa yan bidiya ba masu neman nasara ma ba su haka saboda haka nan ka lura da shi jani kafa ɗari ƙasa ya dinga yi ta dake dake in ya fitar da abu sai kowa ya gane sai ya gan shi a aikace sai ya tsora sai ya gan shi a aikace sai ya tsora sai ya gan shi a aikace sai ya tsora haka yake in don ka zo ka tara mutane irin karatun da muke yi isa za ka karatun mu bai da tasiri kuma a zo a kore mu a kai ba wahala saboda zuga shi ake ayi ayi ayi mu muna kallon shekarun mu sun zo karshe kada mu sake wani abun ma ba san shi mutum ya mutu a ganin sa dole ka dinga an tayo shi ka dinga an tayo shi to kuma ba ka da mabiya ba mabiya kadama biyan da za su bi maka abin ɗin kana yi suna ƙara ƙaƙulowa suna ƙara rakitowa har ma sai ka dinga rage musu ƙarfi sha wani lokaci har ka ɗauko balambalan ka kawo ka ci gama balambalan ma a haɗa ce ba za a haɗa da balambalan bayar wannan zai zai zama ajalin ka to ba a bi gaskiya ba a bi yi san an yi karatu an gama ta ce a maimaita in an yi an gama tun da ba gane ba yanzu wanda ya je ya ɗauko jawahirul ma'ani ya gani ya ɗauko wannan hadiya ya gani ya ɗauko wani balan-balan ɗinsa shi ma ya gani ya ɗauko wannan ma ya ɗauka ya gani ya zo ya haɗa ya jingina ya riƙe ga gobe ka ce masa za ka koya masa wannan ai ƙarshen ta sai ya yi da gaske zai iya sauraron ka sai ya karanta ta'alimi zai iya sauraron ka shi shi ba abin da za ka masa kan dariƙa ba abin da bai iya ba sai an aka tsaya ka saurare su ka ji kila kafi su sani sai ka samu sai ka daidai da sanin ka la'alla ka ji sun kawo abin da baka san shi ba ga inda ya iya zagi yan dariga amma gashi na gwal littafin babu hatta tofa mawaita ta mhm. gani su manku ya <laughs> to littafin ma babu ko ya za a zai sai dai kana karatu ina kallon ka jigurin jeje karya suke duka jeje jiyo ina karya suke ina hujjanka alfafa akwai go to kagan kuka can haka kai ta tsayi daga nan in suka same ku kai kogi can haka kada ka ce za ka juyo baya ku kara gaba eh, ku rugunguta ku can ku gangara ku ruga ku can cikin lagos ku daga nan rafi teku amma kaka juyo baya ka ce wajen jinjira ce mm, in ga zai ka lafa hanya can ku ce ko dai yi sokoto ko dai yi wani wurin amma ba nan ba to haka za ka ga ina yin abunsa ala basiratin bidikkatin bidikkatin bidikkatin shi ne yake cewa lamma sabata wannan magana ke son faɗi walamma sabata zalika da itabbatar da wannan tsaya ya tabbatar da kasu lil kasu waye waye indahu ai ashaka tijani dhahaba yusawwi baina nafsihi wa baina rasulillahi sai dinga kamanta kansa da manzon Allah yana daidaita kansa da manzon Allah shi ma dai shi tijani dan adam nan irin dan adam fil hukuki dai eh, ni ban san abin da ke damu mutane wurin matsayi ba sai ka ga mutum na bakin cikin matsayin wanda ke wata ta ga mutum har baban sai na jin haushin babansa don me babansa zai zama ina da kaza don me ina da kaza ko bai fito ya faɗi ba yana ga ya kamata zama daidai haka ka lura da tsakanin ɗalibai da malamai duk masifar da muke fama da ita a cikin sunna wallahi wannan ce matsala don me za a ce malam wane ne shugabanmu don me za a ce shi kadai zai ce don me za a ce shi zai ce saboda haka nan tilasto ai shi bai shawara bayyan kaza bayan kai ka goge mutum majina a baki a hanci ka nuna masa ga kaza sai ka ga wanda izo ma da iliminsa ya fi mutunci ya fi mutunta ka akan wanda ka daura masa dan ba in ji hausan su malam <laughs> malam abu sani ko yau malam ya bai zo ba kai ka daura masa dan ba amma ya tashi yana nuna ma kai ba kowa ne ba shi kawai abin da ke so daidai kuke <laughs> subhanallah kai kuma shaitan na gwada maka bai kamata zama daidai muke ba bai kamata dai don ko banza na ga daren da baka gani ba ko banza na san wanda baka sani ba to mashkila shi wata jani shi ma yana ga jama'a sun jama'a sai ga ai ya kamata daidai ta kansa da annabi daidai suke me ya raba su abokin shi ne mai ba shi shawara ne ya ma wuce mai ba da shawara daidai kansa yake sai ka fara sai ka ɗanɗana da daman ba za ku san wa'annan matsaloli ba kila wasu ku sai kun mutu tukuna wasu ku na san suna jin abun a jikinsu illa ya kace ta aliki na ba su iya yi ba amma wanda ma ba ku gani ba za ku zo ku gani ni ma mai sauƙi ne tun da mai rage ba abin da ya rage da abin da ya zama da abin da ya rage mai takara amma za ku zo ku ga wannan masifa kana zo ni kar za ga amuzo kiri-kiri ga abin da ake yi sa za ka iska abubuwa ba sa tafiya da ya cancanta ba mu da wani takamaimai abin da muka ajiye an bar addini na tangari da hannun jahilai malam wallahi malam ya eh, subhanallah ko yi haƙuri abun ne yake damuna gane ke ban gaya muku wallahi malam kamar na ce mana mu mu irin su mu wanda ka da lahiyar ka da metsinka za ka iya haya gaga a yanzu da kowanne mutum ko dai ta jaru ko a biyu babu ganganci kake ji shi ke sa gwada ma gangancin inda rabo ka ta hi, ka In inda rabo wance ta yi ko a biyu babu zai iya yi wa amma nan gaba kuma mun sauki da in Allah ma mutum tsawon rai ba zai iya ba amma yanzu dai kam hmm. to haka mutane suke ba wanda bai ce ba za ka musu burki ba to haka cuta ne da ya tashi ya gace lalle ya dafa ƙasa sai ga ba wanda ikamata sai gogayya da annabi don haka duk wani matsayi da kasan annabi na da shi sai da kirkira kan wannan matsayi to haka ɗabi'an ɗan adam yake shi ne menene wa alim hurrima ya ta kulle ya min falon masu da sa'id horama ne kullum yana zaune da shi yana koya masa harbi yana koya masa saiti da koya gama iyawa sai ku samu mai gidansa ya haɗa masa kibiyar to wannan zaka jin ana faɗi kana dariya ana faɗi kana dariya sai ya same ka tuku ya ce au au shi abin da wancan yake nufi ai ban gane ba akwai karin magana da dama ba ka sanin sa sai ka kone kana shiga ka damƙi abu yau karatu nake na ga ai ba layi ma babu masu layi da yawa don haka bari mu cashe wannan <laughs> kada bi babu malam abu da sani kafin yake ka koya masa kawai in yi gama kawai da kai zai guda ya sha ai yanzu kai ne magwaji kai ne magwajin dafi inda rabon baka gama koya masa duka ban ko kuma Allah ya da rabon za ka sha sai kai ka samu ta kuskure ka to ba shi shi kuma ka nemi inda za ka karya shi a to ka nan ka sha ai shi kenan sai to kai ma ku ba za ka daga ba mai hana gobe ka horar da wani wane ne tarihi abin da ke aukuwa yau ba haka ake yin zuwa maimai ne ɗabi'a ne na ɗan adam ka zo ka ɗaga mutum in ya tashi dama shi ko in ya tashi za ka koya mutum karatun an ce masa nuna jahili ce kai ai ba a gaban ka zai nuna ba na ni na abun ƙoro-ƙoro ne a gefe ya lungu abinda zai gwada ma kenan wa ya hana a yi musulunci cewa ne sau nawa sai wane ya yi wane ya yi wane ya faɗi wane ya faɗi wane ya faɗi kuma wane ina nan ko ba tuba ba ina ma nan kan bakansa kuma ci gaba da zama da kai ka cire shi ce mutane kun gani abin da min kun ga abin da min ka bar shi ci gaba da maka banna ai a shekhu tijani ko ذهب يساوي يسوي نفس بين نفسه وبين رسول الله في الحقوق والواجبات والفضائل والمميزات والنصيب به بنجبا